akan gyada yadda take da tasiri misali macen da take so ta matse gabanta za ta yi amfani da wannan gyadar domin ta yi yi na kwana uku wanda in dai ta wannan haɗin na kwana uku to da yadda Allah za ta samu waraka a wannan matsalan matan da ko ta haihu ne ko kuma ta yi aure tana so ta sake wata auren wani auren ko kuma uh, wadda take so dai ta yi gyara ma'ana wadda gaban ta yi buɗe take so ta haɗa maganin matsi to ga yanda za ta haɗa cikin sauki ba tare da ta sha wata wahala ba a kwanaki mun ɗora bidiyo a kan gyaɗa yadda take da tasiri a irin wannan matsalolin wanda wasu sun kikira mu ma sun mana godiya akan sun yi amfani da wannan sinadarin da muka ɗora na gyaɗa kuma sun ji daɗi to hakan ya sa muka ga ya kamata mu ƙara sabunta bidiyon ma'ana mu ƙara inganta shi mu ƙara yin bayani a kan shi domin ya zama wanda ba su sani ba su sani wanda kuma suka sani su ƙara ilimi a kan wannan bidiyon da muka yi mun dora akan yadda ake amfani da gyada yadda ake sarrafa gyada a haɗa maganin matsi macen da ta buɗe take so ta matsi gabanta ko macen da ta haihu ko bazawara da take so ta sake aure to duk ga yadda za ta yi da amfani da gyaɗa ta mu ta hausa domin ya zama da ta gyara wannan matsalan cikin sauƙi ba tare da ta sha wata wahala ba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 'ya'yan kawai za ki sami gyaɗarki mai kyau sai ki samu kamar glass cup ɗaya ko kuma rabin kofin shayi in kika samu gyaɗar kamar rabin kofin shayi sai ki samu abu mai kyau sai ki jika gyaɗar nan misali za ki iya jika ta bayan magaraba sai ki samu kofi mai kyau ki wanke gyaɗar nan sai ki jika ta in kika samu sai ki rufe ta sai ki bar ta in misali kin jika ta karfe bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku huɗu biyar shida bakwai takwas kusan awa goma sha uku to idan kika tashi da safen nan sai ki samu sai ki tace wannan gyadar idan kika tace wannan gyadar to ruwan ruwan da kika tace shi za ki ɗauka sai ki sha akalla ana so ki sha ruwan kofi ɗaya idan kika sha dama kuma ruwan ba a so ya wuce kofi ɗaya idan kika sha kofi ɗaya to kin gama da na ranan nan yawwa to yadda zaki shine ana so ki sha kamar uh, glass cup ɗaya kamar kofi ɗaya na shayi ruwan to idan kika sha to wannan gyaɗar zaki iya mai da ita cikin ruwa wani ruwan sabo sai ki jika tunda in ga misali ki ma karfe 8 na safe ne to in kika jika za ta kai wani 8 din na safe kin ga awa 24 kenan sai ki ƙara shan wannan ruwan da safe haka ko na uku ma sai ki ƙara shan wannan ruwan in kuma kina da wadata za ki iya duk yi ɗaya ki amfani da gyaɗar guda ɗaya ba'ana ba wacce kika maimaita wacce kika maimaita wacce kika maimaita ba ma'ana diyi ɗaya gyaɗar zaki ɗiba sabuwa ki zuba diyi ɗaya gyaɗar zaki zuba akalla ana so ki sha na kwana uku insha Allah in kika sha na kwana uku to zaki ga wannan matsala zaki ga kin matsi cikin sauki ba tare da kin sha wata wahala ba kin ga ba sai kin yi amfani da wani abu na